Assalamu alaikum jama'a masu kalamu da sauraron mu barka barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau ma studio Kalangu ta dauko ne maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun 'yancin 'yan jarida da a cikin wannan yanayi na mulkin soja a cikin wannan kasa tamu ya za a ya karfafa 'yancin 'yan jarida a cikin wannan kasa a cewar majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 2024 ranar kasa da kasa ta 'yancin 'yan jarida za ta mai da hankali hankali kan aikin jarida da kuma tufa albarkacin baki ranar 'yan jarida an kafa ta a shekarar 1993 bayan wani taro da ya gudana kasar namibia a shekarar 1991 kuma an amince da yarjejeniyar wandoko domin bunƙasa aikin 'yan jarida da kuma kafofi masu zaman kansu ganin cewa wato wannan maudu'i yana da mahimmancin gaske a nan ɗakin magana na gaito abokan aiki da zamu tattauna da su kan wannan batu koyarwa ina tare da malam Umar Rigo na kungiyar Shock na gudu Allah saka da alheri sannan kuma ina tare da malam Salisu Bukari dan jarida wanda ke aiki kuma da kafofin watsa labarai na kasa da ƙasa gudu Allah saka da alheri ina tare da kuma Rabiatu Abarshi wadda take mamba kungiyar mata communicatrice a harsunan gida ni ne malamin ma'adar ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da na bayyana muku yau maudu'in namu ya rata ne kan ranar nan ta 'yancin jarida wadda ake bikinta a ranar uku ga watan Mayu da aka yi bikinta kuma wato muke gani ya dace mai da hankali kan 'yancin 'yan jarida a cikin wannan yanayi na mulkin soja a cikin wannan kasa tamu ya za a karfafa aikin jarida a cikin wannan yanayi. Bari in fara da kai Malam Salisu Bukari a matsayinka na ɗan jarida kuma wanda kake aiki da kafofin watsa labarai na kasashen waje. shin ina ka ce aikin jarida ko kuma yanayin shi a cikin wannan ƙasa tamu mu miza ku cewa eh malama ma'ada muna matukar godiya da studio kalangu da ya gayyato mu domin mu tattauna kan wannan muhimmin batu domin batu ne mai babban muhimmanci lalle idan aka yi maganar 'yancin 'yan jaridu ko 'yancin faɗa albarkacin baki na 'yan jaridu a cikin irin wannan yanayi eh, lamari ne mai sarkakiya sosai saboda shi ɗan jarida aikin shi shine ya bayyana abubuwan da an kai kuma ya yi bincike da ake ganin a yi ba ko kuma da ba a gani ba a cikin idanu kenan da ake tsammanin an yi su shi yana iya bincika ya gani ko ina ne aka yi su ko menene aka yi ko ya ne abin yawa kana to a cikin irin wannan yanayi kamar yadda kuka kawo wannan maudu'i na cewa yancin faɗar albarkacin baki a cikin irin wannan yanayi na mulkin rikon kwarya na soja eh, akwai eh, akwai abubuwan da eh, batu ne wanda dole za ka yi kayin shi ana sara ne ana dubin bakin gatari saboda shi yanayin ko da mulkin rikon kwarya na soja shi wanga da ake ciki na yanzu ya sha bamban da saura wanda an ka sani mm. saboda shi wanga mulki ne na rikon kwarya kuma da yake tattare da ya zo a cikin yanayi na matsalar tsaro mm. wanda daman sautari ana kiran 'yan jarida a ce za a horar da su a cikin aikin jarida a cikin yanayi na tsaro to mm. yanzu wanga he gama biyu mm. ga batun harkar tsaro ga kuma batun harka ce ta mulkin soja wanda ba na demokradiyya ba. Wato idan na fahimce ka idan an ka duba yanayin aikin jarida a cikin wannan ƙasar tamu za a iya cewa yana tafiya ba tare da matsala ba. Ba iya cewa yana tafiya ba tare da matsala ba. domin yanzu haka magana da muke akwai ɗan jarida wanda yake yana tsare ko 'yan jarida za a cewa da yawa eh to eh, wanda dai za a iya cewa dai abin ga ana iya cewa ɗan jarida wanda yake tsare da mm. sunan aikin shi na jarida da ya yi na'am eh wanda aka tabbata dai gashi da sunan aikin jarida ne aka tsare ake tsare da shi kan wasu abubuwa da ya wallafa na'am to kaga kenan an nace abu yana tafiya daidai na yi son kai mm. na nuna amma za a iya cewa a dunkule ga baki ɗaya ana iya cewa lamura na gudana mm. akan in aka dibi yanayin yadda yake gudana ana iya cewa lamura na gudana wajen yancin kudin albarkacin baki a Nijar. Na gode Malam Salisu Bukari zan sake dawo wajen Da yake muna tare da mata bari mu fara Malam Umar Rigo sai kai hakuri zan hara da mm. Jarabi a matsayin ke na da ke cikin wannan kungiya ta eh, mata masu aikin jarida musamman a bangaren harsunan gida. Shin ya kike ganin aikin mata a cikin harkar jarida? To mama ada sai in ce muna godiya da Studio Kalangu da ta gayyace mu a cikin wannan zaure nata domin mu yi batu akan abin da ya shahi 'yancin 'yan eh, jarida. 'Yancin faɗin albarkacin baki. To gaskiya 'yancin faɗin albarkacin baki a ɓangaren mata 'yan jarida a cikin wannan yanayi da ake ciki na milkin soja za a iya ce 'yan jarida mata suna gudanar da aikinsu ba tare da wani kalubale na a zo a gani ba tunda duk da cewa yanayi ne kamar yadda abokin aiki na salisu bukari ya gai na akwai harakar tsaro da ya zo ciki bai kawo ma 'yan jarida mata ta waya a cikin tahiyar da ayyukansu ba. Na'am. Eh to ganin wannan yanayi tun da kin fara taɓo shi yanayin mulkin soja na rikon ƙwarya da ake yi eh, kina bayani cewa mata ba su samun wani wata tawaya ko kuma wani eh, jinkiri a cikin wannan aiki nasu shin kowane bangare ne? To za a iya ayi bugu guda tun da ga yadda duka gabaki ɗaya tare muke da masu zaman kansu da na gwamnatin duka tare ne ake aiki in ma hita aka ta wajen nemo rahoton da duka dai tare ne ake hmm. kenan in wata matsala ta zo tare ne za a same ta tunda da inda in ma ke bata buge ki ba ta buge a biki aikin ki ta wanga bangare ta buge ki tunda da inda ta ta gewayo bulala nan in ta shaudo ta harshen nan nata sai ya rabke ki. Mm. Ina gode Rabi zan sake dawo wajen naki. Mala Omar Rigo a matsayinka na mamba na wannan kungiya Sina Shock uh, ya kuke ganin aiki jarida ke tahiya a cikin wannan ƙasa ta mu. To jama'a salamu alaikum. Uh, na gode da wato wannan dama da siyo kalangu ta bamu domin mu zo mu zauna bisa kan wannan maudu'i wanda ya shahe mu duka. wanda kuma kowa ya san aikin jarida aiki ne wanda yake da mahimmanci ɗaya ne daga cikin aikuna masu mahimmanci masu daraja a duniya to kuma wannan uh, uh, magana bisa kan uh, incin ko kuma ba mu damar haɗin albarkacin baki da ƙungiyoyin duniya suka haɗu suka yi kuma suka bikin shi a ranar da ta satin da ya wuce lalle abu ne wanda yake da mahimmanci amma za mu yi magana bisa kan wannan lokaci da muke ciki a Nijar. Mm. Saboda kowa ya san a Nijar eh, mun samu kanmu a cikin mulkin soja tun daga ranar 26 ga watan juye da ya wuce na shekara 2023 zuwa yanzu. Mm. Wanda kuma <clears throat> idan aka sa ido aka gani za a ga 'yan jarida a wannan lokaci wato kamar gwamnatin ta raba mu kashi biyu. Idan aka diba gwamnati ta yi aiki na ji malama rabi ta ce ah, duk tare muke ila tare muke babu wani bambanci mu a wurin mu babu bambanci amma yanzu in ka diba ko eh, wani abu suke so su wallafa inda nike gani kamar akwai ah, mu ba a bamu darajar mu ta 'yan jarida ko wani abu suke so su wallafa kan a bamu sai an ba na gwamnati sai ma sun kare abin in mm. so sai mu a ba mu a ba mu mai maimaici mm. mai maimai bisa kan abubuwan da aka wadi kenan a wannan lokaci muna da yatta waya kaɗan kuma hudin ba mu damar hudin albarkacin baki a yanzu inda rida suna cikin ɗarɗar bismillahi mm. ba a kaman kaman abu ne ake ma doki eh, kare ban ban koraka kuma bani baka tona to aikin jarida bai ce a rika sara ana dibin bakin gatari ba shi dama aikin jarida ko ana gozamni lahiya babu wata matsala aikin jarida hankali aiki ne na hankali wanda idan kana yin shi kai da kanka za san abin da zaka hodi wanda zai amfani jama'a kuma ka san abin wannan abin in na hodi shi zai amfani jama'a amma zai kawo matsala to bari in hudda shi sai in ɗauke shi in maida shi ƙauye ko za a ji shi ba a baki na bani dan jarida mm. kenan Eh, mu a yanzu abin da muke gani eh, kamar yadda salisu ya ce eh, aikin yana dan samun dan a gaɗan wadda ba a waɗanta duk inda kashe za a ce a dan jarida ne a bar shi ya aikin shi amma akwai wani abu akwai dala ƙarƙashin kadago in aka barka kai aikin naka in ka hudu wani abu kuma sai gaba sai zai zama maka matsala ai na salisu ya ce akwai abokin wanda aka rike ai ba wani abu bane in ka diba magana ce hudi wadda in aka bincike ta haka ne mm. eto eh, ai kamar an ce shi ɗan jarida ya aiki da sharuɗa da dokokin da suka rataye wannan aiki na shiko tabbas mm. yo ai kuma in ka nura a cikin aiki in dai wannan ya kama sunan shi na ɗan jarida mm. ya ce shi ɗan jarida ne to babu wanda zai yi aiki ya tsallake eh, sharuɗa da aka da suka rataye a biyan shi. Na gode Malam Omar Rigo zan eh, sake dawo. Malam Salisu Bukari an san da a cikin wannan ƙasa tamu wannan doka ta ba ɗan jarida aikinsa kuma a bar tuhuma shi ko da alaihin. Shin kana ganin a hanya ce wadda za ta ba shi ɗan jarida ya riƙa aikin shi na fisibillahi bal da gaskiya? Eh ita wannan doka ta mai lamba ta 2010 mai lamba 35 ta 2010 ita ce ta ce kaman dan eh, jarida ba za a kai shi ba a gaban alkali ma ya saurare shi saboda akwai hanyoyi da ya kamata a ce an bi duk wasu abubuwa in dai cikin aikin shi ne ko ya faɗi ko ya rubuta kenan akwai hanyoyi da ya kamata a bi in abin ana tsammani wancan yana tsammani abin da aka hudu bai yi ba mm. kenan akwai hanyoyi da ya kamata a ba a warware ba sai an kai ga sauraron shi a kai shi an tsare shi a gurin polis ko wani abin nan amma shi lamari da su da waɗannan lokaci na mulkin soja ai an gani a baya wanda ba mulkin soja ɗin ba wanda ba mulkin soja din ba mulkin ma na demokradiyya saboda me ya kawo wannan har lamari haka su mulkin soja ake ganin ko wani abu saboda su kansu mulkin na demokradiyya akwai mutane waɗanda suke ɗaukan doka hesu mera cikin ajihunsu hesu abin da suka ga dama ai sun sani sarai a lokacin mulkin demokradiyya ita kanta demokradiyya idan aka tsaya a ita kaɗai ta ba da 'yanci sosai musamman ma ga su 'yan jarida ga 'yancin faɗa albarkacin baki kalma a zo a ce wai an ɗau wata doka wadda za ta kare kaza kaza kaza kaza duk an san da wannan amma aka ɗauki wannan doka amma duk da wannan dokar ba ta bari ba sai aka zo mutane a lokacin mulkin demokradiyya ma za a iya cewa ba su da yancin albarkacin faɗin albarkacin bakin su menene hujjata saboda an kasa 'yan jarida gida biyu akwai waɗanda suke su duk abin da gwamnati ta yi daidai ne ko da ko ba daidai bane akwai waɗanda kuma su in suka ga wannan abin da gwamnatin ta yi ba daidai bane suka hodi a lokaci ina ma ka magana a lokacin da ake mulki na demokradiya mm. ka ga bita da kulle ta hanyoyi da yawa mm. akwai yan jarida da aka hana musu samun kuɗaɗe na gwamnati ta sabili da ana ganin su ba 'yan amshin shata ba ne mm. ba za su bi eh, yarima a sha kiɗa ba to kuma yanzu da an ka zo nan ga a cikin irin wannan yanayi da ake ciki kuma hallo wannan waccan matsala sai ta zo tattar da wannan take biye da wannan mulki na rikon kwariya. waɗanda wa'ancan gamin suke gani a suke ganin kamar su yanzu 'yan jarida ne amma suna ga su ne aka juyin mulki akwai matsala maimakon mutane su ɗauka cewa a a wancan ma kai kai aikin ka za ka yi na ɗan jarida ba ruwanka da cewa wannan gwamnati waccan gwamnati ta kace ko kuma ta wani ce a'a aikin ka ya kamata ka eh, fake jarida. Eh, wannan matsala baka eh, duba ganin yanayin da su 'yan jarida suke cikin wannan aiki nasu duka waɗannan eh, al'amura ba su bane ke sa haɗin jarida ya fara neman eh, kare wani abu ko da ya san da abun nan ya yi laihi duk wannan matsala ba ce take kawo haka to ai duk matsala ai hallo su ne suka su hukumomi su mm. suka yarda ta zama haka nan don saboda akwai tsari da an kai an yi maganan kuɗaɗe da ya kamata da ake ba tallafi kafofin yada labarai hmm. funded ala press da aka ce da ya kamata idan aka dibi na wasu kasashe kamar Niger abinda ake bara bai taka karya karya ba inda ana ba su tallafi ta yanda kafofin nan tunda idan aka diba duka aiki ne suke na ƙasa ba wai don suna masu zaman kansu bane ko kuma suke aiki na su kawai na zaman kansu a'a aiki ne ake na gaba ɗaya inda an an sa su cikin yanayi mai kyau an ɗauki kafofin nan da daraja to da ɗan jaridar duk da zai aiki zai kasance yana samun gwargwadon abin da ya kamata ya samu wanda hakan ba zai ba damar ya je yana kaɗa kazagi ba ban na ci a kalangu saboda nan kalango miki ya je yana kaɗa kazagi ba ga eh, wani dan a ce ya yi abin a zo a gani to wannan shine ita ce matsala duk kuma a yau wanda yake yana aiki bai samun albashin da ya kamata ya samu bai samu abin da ya kamata ya samu to dole ne za ka same shi wata ran yana karkatawa kan wasu abubuwa waɗanda daga baya za a ga abin ba haka ba ne. Eh, tunda ina fahimce ka malam salisu bukari wannan ita ce ma babbar matsalar da 'yan jarida a wannan ƙasa mu suke fuskanta wato rashin albashi cikakke da rashin wata kulawa daga wato kafofin da suke ma aiki. Yau, ni na ɗaukan matsalar 'yancin faɗa albarkacin baki ita ce matsalar rashin 'yancinka na ai na a biya ka saboda kai da baka da wani abu akwai waɗanda ma suka yi aikin wata da watanni ba a biya su ba to ina kake da wani 'yanci na faɗa albarkacin bakinka akwai matsala in kana tsammanin e lalle wannan abun wani akwai waɗanda ma za su su da kansu suke toya kansu kai ina ma zan je in kashe kaina kan wannan abun da nake nan ina yi ina magana ga ga ga ga yan jarida kamar na cikin gida hmm. su na waje tunda mu muna yi kamar da kasashen waje haka wanda shi babban kalubalen yadda ake gani saboda wasu za a ce a ah, wanga wanga namu ne wanga yana mun babu wani naku wani babu wani wanda ba naku ba eh, duka magana guda ce aikin jarida ne ya danganta da da da angle ake cewa ko da sashen da mutum ya dauka da zai da zai yi aikin jarida akan shi mm-hmm. yawanci ko wannan eh. shi ke sa mutane ba su gane ma eh. aikin dan jarida ba su ganewa <laughs> na gode mana <laughs> salisu bukari eh, malama rabi wannan aiki na jarida aiki ne kamar yadda umar ya ce aiki ne mai muhimmanci aiki ne mai daraja shin wannan daraja ta aikin jarida ya kuke fuskantar ta a matsayin ku mata a wannan bangare na jaridanci Haka ne aikin jarida yana da daraja kamar yadda kowa ma ya san da shi. Amma ɓangaren mata suna samun tikas ɓangatun in ka ɗauka ko a wajejen kafofin ma na da suke aiki su mata. Duk da daraja nan da adda wannan aiki na jarida su mata akwai batun da ba a bari su tattauna da shi kan shi. Eh. Kamar ba a ba su jagabansu tattauna bisa kan mm, wannan. Kawai babu shugabanci sosai na mata a bangaren aikin jarida ko Aha, kamar yanzu misali ai muhawara ce muke yi. Eh. Sai ka samu muhawara in dai muhawara ce wadda za a gayyato shi shugaban riƙon ƙwarya ya zo. Mm. Ba a ba mace shi. To kaga nan kamar duk da daraja nan da a gare shi ɗan jarida yana iya tunkare shi. Ya zamna ya yi hira da shi da wani can wanda ba ɗan jarida ba. bai samu wannan dama ko da ko iyalin shi ne. Mm. Eto eh, kina ganin wannan matsala idan a nan gaba aka duba ta mata za su iya taka muhimmiyar rawa musamman a wannan bangare na aikin jarida duk da cewa an ka duba an ka kwatanta Nijar da sauran kasashe ana ganin kai mata a nan suna taka rawar a zo a gani a fagen aiki. Mata suna, suna ma cikin taka rawar. Ita rawar suna cikin takata. Tun yau akwai hira da waɗanda ake neman hira da su mace ɗai ta isa ta samu hira da su kenan rawa ce ko da mace take takawa mm. wadda namiji bai iya takata to ya aikin ku ke ta tsakanin ku da maza eh, cikin wannan aiki naku tunda dole sai an ta an nemo mm-hmm. rahoto dole sai an ta an tace labari sannan wannan aiki da maza duka babu matsala kuna shi yadda su mazan za su yi tabbat muna yin shi yadda maza suke yi ta bangaren nan kamar hulɗa na tsakaninmu na ɓangaren aiki hmm. babu wannan matsala tare ake zamnawa a hiddo maudu'in da ake so a tai a nemo bayani bisa kan shi kuma in aka huta tare ake hita a tai a nemo a kawo hmm. shi bangaren nan babu matsala wanda dai na gaya muka daidai shi ne da yake gurgunta aiki na mata wajen wanga aiki shi ne ya dace da mace ta yi shi wanga namiji bai kamata ba ya yi shi. E duk da cewa aikawan ka duba akwai kungiyoyi da dama na 'yan jarida na mata ko? E kenan ka wannan ina ganin yara ta ga waɗannan kungiyoyi tare da ku da ku cikin mambobi eh, da ke kasancewa mambobi na ku taka rawa a zuwa gani wajen yin kokowar na ganin cewa kun kasance a sahun gaba kungiyoyin suna yi mazan ne suka ki bada haɗin kai <laughs> to to da kice kamar da wajen malam Umar eh, aikin jarida aiki ne um, wanda yake da muhimmanci a cikin ci gaban eh, duk wata ƙasa tunda ita aikin jarida na ɗaya daga cikin ayyukan da suke tabbatar da 'yanci da kuma demokaradiyya a shi kake ganin wannan aiki yake tafiya ta da 'yan uwanku mata kamar da rabi eh, ta taɓo magana. wato rabi ta yi magana wata ina tsammanin kamar eh, wasu ba za su fahimta ba mm. um, abin da rabi take kuka bisa gare shi ba mata matsayin ya su zamanto matsayi guda da abokan su maza a kusa kowane yanayi na aiki mm. saboda ta faɗi wata magana in abin a ce a yi hira ne a yanzu Eh, a yanzu a nan tsakin inda muke zarmi ne a ce an gayyato eh, eh, abdurrahman chani za a yi hira da shi a nan ci zaman mu na mm. farko wanda za a ware hudda ita ce mm. na farko amma kuma mutane sun mance karatu ɗaya ne aka yi yanda muka karanci aikin jaridar nan haka ta aiki ta karanci aikin jaridar nan yadda muke iya tambayin mutum haka take iya tambayin mutum ba za a bata dama ba tun ta nuna ita ma ta iya aikin jarida a barta ta zamana gaban shi ta yi mishi tambaya hmm. sai a ce a ah, mace ce bar a huda ta a sa maza kaga abin da mata suke fuskanta na farko kenan hmm. abu na biyu da mata suke fuskanta a cikin aikin jarida wanda kullum muna kuka mu dai a cikin kungiyar mu ta Shinajok abin da muke kuka da shi in ka dinka diba babu mace Eh, wadda za a ce maka ita ce eh, jagoran 'yan eh, jarida na wurin aikinta da an yi amma a yanzu idan ka diba za ga babu ba a tsammanin a ba mace red chef a'a sai ka ga wai ana gani kamar ba za ta iya ba wacce wadda duk ta riƙe gida tana iya rike redaction mm. kenan don haka irin wannan matsaloli ne mata suke fuskanta da yawa ba wai wata matsala ba ce ta eh, eh, abin cikin kanmu ne yake mm. nan ma kuma sai kun yi aikin naku na yawa nan maza ga baki daya <laughs> eh. na masu aikin jarida sai mu da kanmu yan jarida mun tashi mun waye mu junan mu kai mace in ta shigo aikin jarida abinda namijin nan yake iya yi mm. to a bar ta yi tana iya yin shi sai dai ita rauninta guda ne akwai lokacin aikinta idan an ce wannan mai iyali ce akwai lokacin aikinta akwai lokacin da bata iyali mm. bata bata aiki na'am wannan kuma dole ne tunda yanayin ta ne da Allah ya mata mm. eh, malam Umar da yake kai bayani a game da wannan matsayi na mata a cikin wannan aiki na eh, eh, na jarida mm. mu dawo kan batun shi aikin jarida a wannan kasa ta ta Nijar musamman a bangaren da muke cikin yanayi na mulkin soja na rikon kwarya mm-hmm. an san da kuma a 'yan kwanakin na wato ana ganin minist malam sidi muhammad raliu yana gana da 'yan jarida domin a samu bakin zare na wasu matsaloli na 'yan jarida musamman eh, na gwamnati da masu zaman kansu eh, shin ya kake ganin wannan kokari da waɗannan hukumomi suke yi domin ganin aikin jarida ya samu tasirinsa na salsala kasan a kowane lokaci 'yan jaridan niger eh, ba wai murna suke ba in an ci mulkin soja amma a cikin mulkin soja mafi yawan uh, inci 'yan jarida sun yi samun wasu abubuwa da dama wanda yake ƙara ƙarfafa aikinsu a cikin wato mulkin soja idan ka nura duk mulkin sojan da ya taho mun samu abubuwa da dama a cikin shi tun na baya har zuwa na karshe ban da wannan har zuwa na ƙarshe da aka yi na salu jibo mutane sun samu abubuwa da yawa a ciki yan jarida sun samu abubuwa da yawa a ciki hmm. amma eh, salisu ya haɗu wani abu wanda ya kamata a ɗauka da muhimmanci a cikin wannan hirar a cikin wannan lokaci wato a yanzu da muke eh, lokaci ne wanda ana kokowa gwagwarmaya na a samu wato a rika ba da labari mai kyau domin a samu tsaro mai inganci a cikin kasarmu kuma lokaci ne hallo ya zo kuma na rikon kwarya wanda kenan dole ne dan jarida sai an hukumomin nan na masu rikon kwarya suna zanyo su kusa da shi suna tattaunawa tare da shi domin a yi aiki biyu a lokaci guda aiki biyu ne idan ka diba wato bisa kan eh, tsaro da kuma bisa kan eh, kwantar da ma mutane hankali a bisa kan yadda ake in ka dura a yanzu mutane suna cikin ɗarɗarɗin da a ko ina zaka ji an ce tsadar rayuwa wani wuri mm. babu kaza wani wuri babu kaza babu kuɗi babu menene to dole ne sai an ba ɗan jarida dama da kuma bashi uh, eh, hanyoyi da kuma dokokin da za shi bashi dama ya yi aiki a cikin tsanaki ba tare da wato ya samu wani tashin hankali ba mm. dole ne wannan hukumomi su rika tattawa mu kanmu wato muna so a ce wannan ministan mu ne ko ku wannan wani ɗaya ne daga cikin jagorori wanda suke bisa kan harkar sadarwa suna zamana tare da mu muna tattauna muna hada musu matsalolin mu suna hada musu na suna hada mu nasu muna gaya musu abin da muke so suna gaya mu abin da muke so in ana haka zaka ga an samu aikin jarida ya tafi ba tare da an samu wata matsala ba a cikin kasa amma in kaga wato shugabanni suna janyewa abin da ban maso gaskiya a rika kama dan jarida ana likewa ko da kana magana da dan jarida in kana likewa ko da kuma ya lahin aikin ai doka ta tsara yadda ya kamata a mai don mi ba abin aikin yadda so doka ta tsara don mi mutane suke take dokar gwamnati ai doka da wadda aka kawo a farkon duniya da wadda aka kawo a yanzu idan ba a ce ba a ce ba an kawo an hudu wata doka da ta soke waccan to doka duka ɗaya ne mm. kenan ya kamata ɗan jarida in yi laifi. ai kan ya zama ɗan jarida mutum ne mm. mutum kuma ajizi ne dole ne sai ka samu mutum ya yi laihi kan ya zama dan jarida mutum ne kuma mutum aziji ne kenan lahi yake yi wani lokaci yan jarida ana ganin su sai su yi aikata laifi wanda ba na jarida ba amma kuma sai su ɗauko rigar jarida su sa wannan ba ku ganin shi ma akwai matsala ai kuma ai in ka nura ah, yanzu salisu ya ce maka kace yan jarida biyu ne mm. yan jarida biyu a ɗanme ya ce maka a'a wanda ya aiki da sunan rigar shi ta jarida mm. guda ne da sunan rigar jarida guda ne mm. to amma dan jarida ne sai kai aiki bisa kan wata harka can. Eh, Tun da yawanci yawanci a wannan kasa ta mutan jihar ana cin karo da irin waɗannan 'yan jarida. Ba dole bane a mm. goya ma baya. Mm. Ba dole bane mu goya ma a saki ka. Amma za mu yi kuka saboda ɗan jarida ne kai. Za mu yi kuka saboda ɗan jarida. Amma yanzu duk wanda kake ya tashi yana gogoron ma a saki wani a saki wani za ka je yana maganar maiga. Mm. Wasu ma ba san ba wancan in. Wasu ba sani ba. wasu yan jarida ba su sani ba ko kuma sun sani a abun bai dame su ba saboda wannan lahin da aka tuhume shi da shi ba bisa kan aikin jarida ba ne amma mun yarda abu dan uwanmu ne mai gidanmu ne ya yi aiki dan jarida ne ya yi aikin jarida a wani lokaci wanda a wani lokaci ya bar aikin jaridan ya shiga wani aiki shi kenan ba ma iya cewa ba dan hannun ka yi ya riɓe ka yanke ka jarida ne mm. amma amma da za mu ce ba lahin da ko kuma abin da ake tuhumar shi wanda gwamnati take tuhumar shi ba cikin aikin jarida bai yi shi mm. kenan duk da dan jarida duk dan jarida wanda yayi wani lahi da sunan aikin jarida akwai hanyoyi da aka aza dokoki da aka aza wanda ya kamata a bi domin a hukumtar da shi shi kuma ya shiga cikin haƙƙi shi kuma a sa wancan wanda aka mallahin cikin haƙƙi tunda akwai lokacin da ake cewa ya biya kuɗi akwai lokacin da ake soke shi ɗan lokaci kaɗan akwai lokacin da za a ma amshin jaridar tashi gaba ɗaya wasu aiki akwai mu in kai in abin ya kai ya kai in tahama za a soke shi daga cikin aikin jarida gaba ɗaya a huda shi a ce nasur nasare ke cewa banir na gode mala omar rigo mala salso bukari eh, wannan rana ta yanci yan jarida ta duniya wadda aka yi bikinta a rana uku ga watan man da ya shuɗe eh, eh, rana ce wadda kowace ƙasa take fifita aikin jarida da su yan jaridar suke bayyana ayyukan da suke yi na kawo ci gaban ƙasa da, zaman lafiya musamman a wannan ƙasa tamu ya kuke ganin 'yan jarida cikin wannan ƙasa da ganin yadda yanayin da wannan ne ƙasa ta Nijar ta shiga ga matsalar tsaro ga matsalar eh, tsadar rayuwa ta al'umma ga wasu matsaloli sabbi da suke zuwa ya kuke ganin su 'yan jarida za su aikin su ta yadda za su taimaka ma ci gaban ƙasa. Eh, Omar Rigo ya ɗauko ya ɗan taɓo batun. Hmm. amma shi wani lamari in ka dibe shi me yasa ma ake samun matsala saboda har yanzu hukumomi a Nijar ba su gane abubuwa ba da yawa akan fannin aikin jarida ko kuma akan fannin sadarwa kan shi saboda zaka ga sun ce a wannan mai magana da yawon gwamnati ne kamar shi ne zai yi magana da yawon gwamnati duk wasu abubuwa da an kai shi kenan shi za a tuntuɓa in wani abu da ya shafi gwamnati shi za a tuntuɓa amma ba haka bai abin yake in kun tuntuɓe su 'yan jarida an dai ba daga waje ba ne wata rafi za ta kira shi ko da wani abin zai nan kai tsaye za ka je shi ya tashi amma yan jarida na cikin gida da wuya za ka kira shi ka same shi ma wato ina fahimce ka ba a ba su yan jarida na gida daraja aikin nan nasu har su zo su nemi labar daga mai shugabanni inda matsalolin suke da waɗanda ake kira a tashe da press yan jarida da ake ɗauka a kai su ga ofishin minista minista su ma ba san aikinsu ba da yawa ba san aikinsu ba wani in ya koma sai ya rikide ya zama ɗan siyasa kai da aka ɗauke ka dan ka sauƙaƙa aiki na tsakanin su 'yan jarida da wannan ma'aikata da kake aiki tun da an suka ka ƙara yarar da baka wannan aikin koma za ka aikin ka na jarida ka zo ne amma da yawa suka rikide suka koma 'yan siyasa suke kare 'yan siyasa suke kare wayannan mutanen maimakon a duk abin da an kai kai kasancewan dan jarida kai kasan aikin jarida kai kasancewa ya kyautu abin da ya shafi wannan ma'aikata ka ba mutum ya samu damar ya yi hira da wannan ma'aikata ya samu ya samu balance tunda matsalar mine daman balansa ne in ka ji magana a wani wuri to ka samu fannin gwamnati wanda za su maka magana to maimakon a ce gwamnati yanzu ta tsaya kamar yanzu misali sai NSP wannan ko gwamnati rikon kwarya wannan ta ce a ga mai magana an abu ne ya shahi abin ga gwamnati wannan kamar ga an hiddo kamar misali masana ya dauka abu fannin tsaro ga wanda zai kakaki a fannin kiwon lafiya ga wanda zai yi kakaki wanda za a iya ɗauka kawai wanda an an tashi in wani abu ne shi kuma duk ma'aikatar in akwai wani bayani sai a sauri a bashi bayani hmm. don ya samu cikakken bayani don yanda zai ba 'yan jarida abin ga to wannan mutane ba su kula da shi wannan he ka zo kai ɗan jarida kana son ka yi rahoto wanda dole ne kamar yanzu misali ka ɗauka 'yan jarida na waje dole ne rahoton nan sai ka yi shi ka kiraye mutum kana son sai ya ce ma ah, wai sai ka aiko mishi eh, eh, takarda ta izini wanda kai kuma a ran na zaka yi abin sai ka aiko mai takarda ta izini duka mutanen gwamnati muke wannan yan ba misali yanzu musamman inda yan jarida suke cin karo kamar da ake cewa eh, wajen kamar ma'aikatar kiwon lafiya yanzu wannan lokaci akwai wuya dan jarida ya buƙaci hira da kan wani wata cuta ko wani abu ba a ce a'a ban samu izini ba daga sai na nemi izini wannan ba kawo tawaya ga aikin jarida shi ne duka yake kawo eh. tawa duka idan ka diba abin da ke toshe matsaloli yake zama matsala har dan jarida ya je shi ya nemi ya hira da wani kilan wanda zai hira da shi ko ku bai muku ba mm. alhali ku an neme ku ku ma'aikata ya kamata a ce duk wani fanni akwai wanda yake shi ya san abin wanda zai iya bada haske akan shi misali yanzu magana ce ake ta tsakanin Nijar da Benin a cikin irin wannan yanayi da ake cikin misali shugaban kasar benin ya hito ya magana ya hudu ya hudu laihi ma wanda ya dora kan kan kasar nijar ya ce gashi ya kyauta a ce su daga nan kasar nijar su kuma su hito su yi bayani nasu mm. ko kuma wani ya hito waɗanda amma gwamnati wani ya hito wanda shi kuma zai kawo haske a cikin lamarin saboda rashin haske yana sa rudani duk inda babu ba da haske to rudani ne cikin shi kowa zai faɗi abin da ya ga dama shi ko ba shi bane ake so an yi san duk abin da za a yi a samu magana wadda take ingantatta wadda ta hito daga bakin da bai karya mm. wanda zai faɗe ta lalle an san kuma kai kuma in dai magana ce ta hito da ta gwamnati ba ruwan ta ce a wannan haka ce ko ba a magana ce ta gwamnati gaskiya ka wanga ita zaka dauka kuma kai amfani da ita wanga wanga ce ce kuce da yake tsakanin Niger da Benin bayan shi talon yayi jawabi yan jarida na kasar Niger suna jira eh, wato suna jira a ce eh, hukumomin wannan kasa tamu sun sa sun kira su ba da eh, amsa ko martani kan wannan kalame na shugaban Benin eh to ya kuke ganin shi aikin jaridar a wannan kasa tamu zai kasance mai dorewa kuma zai kasance 'yan jarida eh, eh, suna cikin yanayi mai kyau na su da aikin su ba tare da eh, tsangwama ba eh <clears throat> kamar ne abin da nake gani yanzu wata dama ce babba kamar yanzu yadda aka dauko da cewa wannan mulki na rikon kwarya tun shi mulki ne wanda ya ce gyara ne ya zo ya yi duk wasu kurakurai ne ya zo ya gyara waɗanda a baya ko 'yan siyasa suke don son rai su da yake ba 'yan siyasa ba ne su sun zo ne su diba duk abin da ake don son rai su a su gyara shi ya zamanto doka ce wanda ko kana so ko ba ka so doka ce tunda an ko zaben ka aka yi ta hanyar doka ce za a zaɓe ka ka zo kenan su gyara wani 'yan jarida da ƙungiyoyi da suke zuwa gurin su suna tattauna su yi ƙoƙari su gyara abin da ko da wani ya zo zai yi biyayya a kan shi kuma aikin jarida zai ɗore za a samu darajanta aikin jarida za a samu darajanta 'yan jarida a Nijar ta yanda komai zai gudana yanda ya kamata don haka kenan ni a ganina wannan dama ce da su waɗannan eh, hukumomi na rikon kwarya suke da ita da su 'yan jarida ya zamanto eh, a wannan mataki da ake ciki a samu a zamana a hidda abu kal 'yan jarida su yi abu na rai duk abu na rai an kai shi ko mun ba daɗewa kama ka zai su kuma hukumomi hallo ka su yi abu na rai duk abin da za ka yi ka yi shi abin wanda duk wanda ya zo zai diba ya ga cewa wannan abun ba wani gyara da zai ka akan shi haka yake ni a gani na in aka yi wannan to za a samu mafita na gode malam salisu eh, malama rabi a barshe ina ganin da yake muna kan karshen wannan mahara tamu eh, ina so in dawo kan matsayin aikin jarida musamman a wannan bangare naku na mata shin ya kuke ganin za a inganta wannan aiki naku ta da eh, za ku yi aiki yadda ya kamata ta yadda za ku amfana wa ƙasa da ci gaban ƙasa. To mama ada ta ɓangaren nan dai sai ce kusan duka da bayanin da Salisu ya yi a kan hanya yake. Tunda dan jarida matsawai yana samun labari daidai cikin lokaci labarin da zai hutuwa bangaren gwamnati kenan abun da ya ji in ma jita-jita ne har dai yana samun zahirin magana bangaren gwamnati a cikin lokaci shi zai sawa na ɗai aikin na ɗan jarida ya ƙara inganta sannan kuma aikin na ɗan jarida zai ƙara dawwamar da kwanciyar hankali da fahimta tsakanin al'umma da kuma shugabanninsu tunda matsawar ɗan jarida bai samun labarin da yake shine zahiri tunda ana tsammanin mu duka mu mun yarda da magana da duk gwamnati ta ce ita ce gaskiya da inda aka zo jita-jita ta fara gwamnati ya kawo bayanin shi su wa'ancan jita-jita sun wanke an shahe su na gwamnati dan jarida ana son yan zanzaba da labari ya tantance labari ya tantance labari mm. kakin ya gaye shi akwai kuma labarin da kakin ya huto wajen gwamnati tuni jama'a ya bi uwa duniya <laughs> kuma jama'a sun galabaita mm. misali in muka dauka ta bangaren in cuta ce akwai lokacin da su a bangaren gwamnati akwai adadin al'ummar da in ta kamu da cuta kaza take zama annoba. Me mu kuma ba mu san da ashe akwai adadin ba. kenan yanzu mutum ya zo yau dan dana ya zo ya kamu da wanga cuta muna nan muna hira ka ce kai ni ma jiya dan dana wanga cuta gare ta kenan annoba kaza lokacin da zaka wadin shi gwamnati sai ta kira ka ka ce annoba kaza alhali kuma ƙarya to lokacin da kuma aka yi rishin lahiya watakila CSE da ka kai dan ɗanka likita da aka mishi magani su ba su ma kai rahoton ga wani ciwo mm. ya zo ba mm-hmm. me kai kuma wannan ciwon kana gani yana ta kama yan uwa yanzu kan misali ma wannan cuta ta dan sankarau akwai wani lokaci da likitoci ma ba su bayyana ba. ba su bayyana ba eh, cikin waɗanda ma suka bayyana ma bangaren agadez jihar agadez ne suka yi yawan hudinta me nan ga dai babban birni alhali kuma akwai akwai ta hmm. tana nan tana ta kamawa e to kike ganin to haka wannan ya kamata ita gwamnati eh, ta da yan jarida a zamna a, dibi hanyoyin da za a bi domin ganin aiki tsakanin gwamnati da su yan jarida zai kasance na taimakeke ne haka mamma ada zama ina jin ban san ban na nawa za a cewa an yi zama wa ana ta yin shi ɗazuma ai aboki aiki na umar ya ɗauko zancen kai ma ka ɗauko zancen minista na sadarwa yana ta zama da 'yan jarida da su 'yan jarida da duk yana ta zama da su to kakin yayi an yi zaman tun ma wancan milki da yake na demokradiyya zama ana ta su kuma ko da yaushe in aka zamna 'yan jarida suna kwatanta mu gwamnati babban matsalar su shine gwamnati ba ta ba su labari cikin lokaci gwamnati ba ta ba su dama su gayi abu sai an rubuta takarda takarda ga kuma in ka rubuta ta akalla in ta yi saurin hitowa ne ta hito maka cikin sati guda sati gudan ma in ta hito in kamar e, kawar sadarwa in ta gwamnatin ce ta yi takarda mm. me in masu zaman kansu ne wata tun daga nan ma za a kwatanta maka ita waga takarda ka bar ma zancen tawa kuma shi kenan zancen ya bi iska amma ina ganin kenan ba zaman ba dan a ce minister ko kuma da a ce gwamnati ya zamna da yan jarida a'a in aka zamna duk abubuwan da aka yarda da shi aka sama hannu a aiwatar da shi cikin gaugawa nagode hajja rabi nagode malam umar eh, eh, rigo ina ganin eh, lokacin namu yana ta tafiya ya kuke ganin makomar aikin jarida a wannan kasa ta mutanjar duk da cewa ma wannan take na wannan shekara ya zo tare da gudunmuwar da yan jarida za su kawo taimakawa wajen yaƙi da eh, wajen kukuwa da sauyin yanayi shin ya kuke ganin makomar aikin jarida musamman a cikin wannan ƙasa eh, tamu. Mamman <clears throat> aikin jarida makomar shi tana da kyau saboda idan akwai duniya akwai aikin jarida idan akwai duniya akwai mutane to dole akwai aikin jarida ko dan ko babu radio sai an samu dan jarida amma mu abin da muke so muna son a ce gwamnati ta yi aiki da doka da oda wadda adda na aikin jarida kadiba yanzu an yarda da wanda suke ba da wa yada labari a cikin yanar gizo da yan jarida saboda gwamnatin ta nuna dan jaridan ba dan jaridan bane ba a baka hakkin ka bane ka bada labari sai in je neman labari a hana ni sai in bayan na huto sai in gan shi a bisa yanar gizo kenan ba a bani daraja ba a'a wasu kuma wai ba aikin jarida bane ba su bada ba a'a dan jarida ne ba yarda da shi ba ina ruwanka in dan jarida ya zo ya yi aikin shi PCB da line aikin jarida ai na tun da farko na ce maka shi dan jarida in dai yayi karatu ya, ya nutsu yana da hankali aikin jarida in ya dauke shi zai yi shi ne PCB da line ba dan kanshi ba zai yi shi ne dan al'umma abu na, biyu eh, dole ne sai an taimaka ma aikin jarida saboda aikin jarida na gwamnati na bangaren gwamnati kadai ko kuma na kasa bai aiki shi kadai dole ne sai da kafofin watsa labari wanda zai taimaka musu domin watsa labarin a duniya dole ne kuma in ana son a yi aikin jarida a samu nutsuwa dole ne sai an taimaka ma kafofin watsa labari wannan miliyan 200 da ake bada da Allah amanta da su akwai wasu kasa sun kai miliyar sun kai miliyar 200 wallahi ko ku dai yanzu ba ku da ba a ce ku dai yanda kuke zaman ku nan ga ko ku yanzu aka ba miliyan 200 wallahi kan gobe da sai ta kare saboda kun san aikin da za a yi da ita a nan wurin to kuma barantana kafa watsa labarai mai tele mai rediyo mai mai mutane wanda ta dauki ma'aikata wanda take ba dole ne gwamnati sai ta ƙara kuɗi in ana son aikin jarida ya yi kuma bancin haka nan dole ne sai an amfani da dokokin da aka kawa wannan doka da salisu ya yi magana na wato goma. 1935 eh, talatin da biyar dole ne a yi amfani da ita domin wato su kansu gwamnatin aka yi amfani da ita sun yi jin daɗi da a ce an kama ɗan jarida an liƙe dole ne kuma ɗan jarida shi kuma ya san shi ɗan jarida ne ya san shi a'a ni ba na wane ba ne ni na ƙasata ne mm. kuma duk wanda bai san ƙasa shi wato mutum ne ba mutum ba ma ne a ya kamata a bari a cikin kasa kuma dole ne dan jarida in za ka yi aiki sai ka so kasar ka saboda kasar ka ce za ka yada a gari ba za ka zamanto ba kai dan jarida ne amma kana fallasa kasar ka a cikin kasashen duniya a'a dan jarida sai ya san shi dan jarida ne kuma kan ka zama dan jarida sai ka san kai cikin ƙasa kake wannan ƙasar kuma tana da doka da oda wanda ya kamata kai amfani da ita idan kana so ka zauna kenan dole ne wato wa'annan abubuwan aka biyo su za a samu aikin jarida mai kyau mai inganci wanda kuma yan jarida za su yi walwala a cikin aikin su wato dukkan yan jarida ana buƙatar su a fannoni daban-daban na rayuwa ta eh, ta dan adam eh, kamar wannan misali na aikin yadda yan jarida suke kawo tasu guduma ma misali eh, kan batun kare yanayi a cikin wannan ƙasa tamu da ma duniya baki ɗaya. 'Yan eh, jarida duk kowane lokaci ana buƙatar ku. To shin ana buƙatar ku buƙatar ga taku da ake nema ku kuma ana taimaka muku kamar tun da kayi batun a taimaka ma aikin jarida da hali da kuɗi. Mm. dole ne saboda dan jarida in baka taimaka mishi ba zai ka dobara wanda ya hutu ya bar gidan shi babu abinci ko ko hutu bar gidan shi matar shi ba ta lahiya ko matar shi tana kwanci eh, eh, eh, babu abin da za a daura ma yara su ci abinci in ya huto ya taho ka ba shi kuɗi ka ce ba da wannan labari kaza wallahi zai bada amma in ya san wurin aiki shi yana da biya mai kyau kuma in yi je da wata bukata za a bashi abin da zai dawo gida ya wannan bukata wallahi ko ka bashi kuɗi ba zai amsa ba saboda shi aikin jarida aiki ne na ce ma mai muhimmanci mai inganci a cikin ƙasa wanda duk ƙasa ta duniya ko kai duk duniya a ita mahaukaci ba za a iya rayuwar ba in babu wannan aiki na jarida ko na ko na iri ne eh, mala salisu bukari ya kake ganin ita makoma ta aikin jarida musamman a wannan ƙasa ta makoma <clears throat> kamar yadda aka faɗi shine kowa ya aikin shi yadda ya kamata mm. gwamnati ta yana kamata abin da ya kamata su 'yan jarida su masu yana su kamar yanzu umar ya haɗi lalle mutum ka san in za ka yi aiki ka san menene kakka yi abu da wani abu a bayan zuciyarka labarin za ka bada to ka bada labari ba ruwanka da kana san wannan ko baka san shi to abin da ai ai dole ne tunda aikinka ne aikinka ne tilasa mu haka amma ai ka gani mutane gashi in haka zo hira ce ta bayan hoge kowa zai zo ya hoda abubuwa kowa a nan zai hiddo eh, lalle ni wani abu wani abin da yake banna so wani abu amma in harka ka ce ka zo aiki bisa mikuran ka na aikin jarida to ya kyauta ka tsaya in ka ba wannan magana ka ba wancan su kuma waɗanda ba su son wannan su kuma su su ma ka ba su magana an ka ba masu son wannan ka ba waɗanda ba su son shi kowa ya yi magana ya ba da ra'ayin shi ai su masu masu saurari ai sun san yadda za su tace gaskiya su ne za su zaɓi hmm. kai ba da naka ra'ayi wanda zaka ce a ah, wannan nina ne mun ji wasu yan jarida an suka yi abin ga ya ce lalle ka ya kamata gwamnati ta yi kaza ta yi kaza da karshe hmm. zaka ji wani bin suna cewa ya kamata kai ba ka da wannan zancen kai ba kai ba kai ba ba kai zaka ba gwamnati shawara ko wani abu na kai dai zaka faɗi abubuwa wanga ka faɗi nashi bangare wancan ka faɗi nashi bangare an ya so su mutane masu saurare sun san waye a da gaske an gwamnati ba ta da gaske ai sun sani wato ah, dai dan an kuma wancan ba su da gaske kai ka tsaya da ya tsakiya kai za ka eh, aikin aikinsa da kuma sanin dokoki da sharuɗan aikin jarida haka ne in aka yi wannan ba a samu matsala nagode hajiya rabi akwai wani kira gare ke zuwa ga ah, mata 'yan jarida a wannan lokaci ganin aikin nasu ya dawama. To kira na zuwa ga mata 'yan jarida a wannan lokaci shine kamar kullum mu ƙara ba da ƙaimi ta ɓangaren aikin namu na jarida tunda aiki ne da muka zaɓa mu kanmu ba wani bai samu muka yi shi mu ne muka ga ya dace mata mu ma mu zo mu kawo ta mu gudunmuwa ta ɓangaren aiki ne sa muka shiga kenan zancen komawa da baya cikin aiki wanga ba iya yin shi koko lokacin zuwa girki yayi wi duk mun san muna girki amma aiki ne da muka zaba ma kanmu shi aiki ai shi kuma bisa doka bisa doka nagode nagode ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan eh, muhawara ta mu ta wadda ta mai da hankali kan ranar tuna da ranar yancin yan jarida wadda ake bikinta a kowace ranar uku ga watan mayu na kowace shekara wadda a wannan karo muka mai da hankali kan yancin jarida musamman a cikin yanayi na wato mulkin soja a cikin wannan kasa ta mutanjiyar ya za a kare wannan aiki eh, abin da za a cewa ya kamata dan jarida dai ya san aikin da yake musamman ma ya san dokoki da sharuɗan da suka rataya ka aikin jarida ta yadda aikin nasa zai taimaka wa ci gaban kasa da ci gaban al'umma wannan kasa ta mu ta Nijar. Na gode Malam Salisu Bukari dan jarida. Na gode Allah ya saka da alheri. Malam Omar Rigo na kungiyar Sina Jok. Na gode Allah ya saka da alheri. Sannan Rabiatu barshe wadda take cikin kungiyar eh, mata masu aikin jarida a musamman bangaren harsunan gida na gode Allah ya saka da alheri bisa kan na samu taimakon Mustapha Ayuba ni ma ma'ada nake ce da ku a huta lafiya.